ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da matashi Al'amin Abubakar Ismat, wanda ke gudanar da karatun shi a matakin digiri na biyu a Jami'ar Coventry da ke ƙasar Birtaniya. Mun samu damar tattauna abubuwa da dama da suka shafi bambancin karatu a ƙasar Najeriya da ƙasashen waje. kana da wasu hanyoyi da suka kamata matasa su bi don cin moriyar su Sunana Alamin Abubakar Ismail ɗalibi ne ne a makarantar Coventry inda nake karatu a kan computer science a matakin masters kenan MSc computer science a nan garin Coventry da ke Ingila. A za mu so kaɗan ba mu takaitaccen tarihin yadda karatun ka ya gudana tun daga matakin firamare har ka kai inda kake yanzu. Alhamdulillah gaskiya karatu na dai Allah yana taimako na cikin ikon Allah abubuwa suna zuwa mun da sauki haka zan ce saboda jajircewa da kwazo da muke fama kuma da dai addu'ar iyaye da taimakon na fara karatun primary a dutsen wadar international secondary school da ke jigawa state a nan na yi primary school boarding primary school ce makarantar kwana ne to a nan dai na gama har primary school ina na zo na ci gaba da secondary duk a nan makarantar to har dai zuwa ss3 kuma daga nan na canja muka na koma wata havana college da ke kano inda na yi ss3 dina bayan na gama ss3 a kano daga nan kuma na dawo na fara atb bauchi a nan ne na fara karantar architecture daga nan kuma architecture saboda dai canji na ss3 din ba ni da physics a lokacin ina da bisa waje sosai sai na can suka canja mun course suka mai da ni estate management to kuma dai bayan sun canja mun mai da investment management ina dai ta kokari dama akwai provision da shi mahaifin mu muna ta kokari ina so zan samu yana so na karanta software engineering to cikin ikon Allah sai Allah ya sa muka samu dama sai na tafi Malaysia daga nan inda na je na yi software engineering a Legenda College. To amma affiliate ne franchise program ne na University of East London. So a nan dai na gama a 2015, 2015 bayan kuma na gama na koma Najeriya na je na bautar ƙasa a Northwest University da ke Kuma sai na samu PTDF scholarship inda da za ka je ina garin Coventry ina karantar MSc Computer Science. Group DTBF ne na zo gaskiya. To ganin cewar yanzu kana karatu a matakin digiri na biyu, ya za ka kwatanta matakin karatun kasar waje da kuma karatun yadda ake gudanar da shi a Najeriya? Eh to alhamdulillah gaskiya ƙasa ne ƙasashen waje ne ana karatu kamar yadda ake duka a Najeriya ko ina ana yi. Amma akwai bambanci gaskiya. Saboda mafi akasari ko mafi yawanci karatun da ke a najeriya ana yin shi ne irin ba kamar mu da muka yi harkan computing haka information technology so za ka ga kamar a najeriya mostly computer science ana filin ɗinsu da information ne haka ko kuma karatu wanda yake ya danganci irin theory it is more of theory than ce so amma kuma a nan za ga abin nasu it is more of irin practical za a koya maka abin a nuna maka shi a ga ayan da yake a asalinsa da sauransu ba wai kawai a koya maka ba oke wannan haka yake haka yake sai a bar ta nan koyawar nan gaskiya ta saboda su ba za su dora maka workload ba irin abubuwan da bai danganci karatun ka ba iya madarar karatun naka shi za su koyar da kai